بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata talatin ga watan zulhijja alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace fai daidai da ashirin da tara ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a olowul himma wato littafin da yake karantar da mu fafutuka da juriya da haƙuri kuma wurin nema ɗaya daga cikin manyan marubutan malamai a shekul allama ismail bin muqaddam shine ya rubuta wannan littafi kuma wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin unguwar sanusi kuma yi street a cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satuttukan baya da suka wuce mun kwana a shafi na 278 darasi na 69 malam na mana bayanin yadda magabata suke tunkaran haɗari da rayuwarsu domin wani ya gyaru domin al'umma ta natsu saɓanin yadda muke a yau ni in zan samu a yau kowa ya rasa bai cika damu al'umma ba to su ajiya tunaninsu za su gabatar da gyara ko kuma za su fada cikin haɗari sun yadda rayuwarsu ta salwanta domin wani ya gyaru to shine abin da muka rasa a yau cikin al'ummar musulmi har za ka ga mutum ya ɗauki bindiga ya tasa ma ɗan uwansa ya bindige shi yana kabarbari wai da sunan ya yi jihadi a wani addini aka ce kai wannan to dole ne sai mun koma karantarwar magabata sannan za mu samu sassauci da kuma sauƙi cikin al'amuran da suke faruwa hakika mun yi nisa da karantarwar addini shi sa ba wani mutum yanzu a ƙasar nan tun daga shugaban ƙasa har ƙasa ba wani mutum yanzu da yake daga tsaro babu shi saboda in ka ga misali an ce an kai ma ayarin shugaban ƙasa hari a katsina a lokacin da zai tafi daura aka gama wannan aka zo aka shiga cikin abuja kuje aka yi operation successfully awa uku ba mintuna sha biyar in ji waɗanda suka gani ba abin da ya faru baya ga haka jim kaɗan kwana hudu biyar da suka wuce aka sake kai ma presidential brigade hari ha an kashe sojoji guda uku baya ga haka aka zo aka sake kidnafin sojoji da sajan a cikinsu mutum goma sha uku sannan jiya jiya aka sake attacking a ah, abin nan zuma rock checkpoint ha an kashe soja ne ko sojoji a wurin to kaga wannan yana alamta mana cewa akwai inda ruwa ya tsari akwai inda muka sauka daga kan karantarwa amma duk sanda za mu natsu mu koma to insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala a shirye yake da ya saukan mana da taimako Allah yana cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha har zuwa ƙarshen aya can kuma ya ce ma wa in uttum udna in kun koma ga sabo laifuffuka ko ku a'a fitintinu za su ci gaba da sauka in kuma kun koma zuwa ga neman tuba da yawan istighfari to shi ma subhanahu ta'ala ba zai gaji da saukan muku da taimako ba to yau insha Allah za mu tashi akan darasi na 70 daidai mala cewa qala shaykhul umari az-zahid al umari az-zahid mai tsantseni da gudun duniya rahimahullahu ya ce inna min ghaflatika an nafsika yana daga rafkanuwarka daga kanka wa radika anillah da kuma kau da kanka daga barin Allah subhanahu wata'ala an tara ma yushifu Allah fa kaga abin da zai fusata Allah subhanahu wata'ala amma sai ka ƙetare ka rabu da shi ba za ka tsawata ba wala ta'muru fihi ba za ka yi umarni da ayi ba wala tanha an ba za ka yi hani daga wannan aiki ba Kaufan min man la yamliku li nafsihi darran wala naf'a saboda tsoron wani wanda shi kashin kansa bai iya mallaka ma kansa cuta bai iya kuma tsina ma kansa amfani Shi shine kaga halin da muke ciki a yau sau da yawa zaka ga banna karara banna ce ta nan amma sai ka ce a ai yanzu da zarar mutum ya yi magana za a kyare shi a hantare shi yanzu sai ya bakin jini mala in dai kowa zai ƙika ya zanto kana da kyakkyawar alaƙa da mahalicinka subhanahu wata'ala karka damu rabi'atul adawiyya rahmatullahi alaiha ta kasance tana cewa walaitaka tahlu wal hayatu mariratu walaitaka tarda wal anamu in ka yadda da ni a matsayinka na mahalicci na to kowa ma ya hasala ya fusata da ni walaita alladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin qarab in abin da ke tsakanina da kai yawanzu ya kullo to duk ma abin da ke tsakanina da mutane ya wargaje ba zai dame ni ba to amma mu yanzu sai muka ce duk abin da gudun kada abin da ke tsakaninka da mutane ya wargaje ka gwammace ka saɓa wa mahalicinka subhanahu wata'ala to ba daidai bane malace wa haka zahabiyyu إمام الذهبي حكيت رحمه الله في ترجمة الإمام محمد بن الحبري قاضي برقة وتيا حكيت أشكن ترجمة إمام محمد القالم برقة أنه تواشي أتاه الأمير سركي يازو مثلا فقال سيتي دشي غدا العيد gobayin قال ya kai mu za mu عيدي idi sallar idi yake cewa sai mala ya ce da sarki hatta nawar hilal sai mun ga wata saboda haka aka umarce mu sumo li ru'yati wa afsiru li ru'yati ku yi azumi don sa sannan ku aje don ganin sa to ni ba zan bi umarninka ba a matsayin ka na sarki kawai in je in yi aidi har sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna mani wata wala ufattirun nas ba zan ce da mutane su aje azumi su ci abinci ba wa taqalladu ismahum ya zanto na dauki zunubansu ni ba zan yi wannan ba matsayina na masani malamai kuna fahimta faqat sai shi sarki yace da shi bi hadha jaa kitabul mansur to littafin wato rubutun mansur khalifa kenan haka yace a umurci kowa da cewa gobe idi ba fa gauta ba kaga kama karya wa kana hadha min ra'yi wannan ya kasance yana daga cikin ra'ayi na ubaydiyya wata shi'a ce daular fatimiyya wacce ta zo ta yi kama karya a ƙasar misr a lokacin nan sun kakkashe malamai sama da dubu hudu a wannan lokaci yufattiruna bil hisab su sukan ajiye azumi ne da ƙidaya, kawai za a ce yau misali azumi ya kai ashirin da tara, to ko da ba a gauta ba gobe shi shikenan gobe sallah sai ya ni ba zan yi wannan ba wala ya sabiru na ru'ya ba su lura da ganin wata falam yura hilal don haka ba a ga wata ba fa asbaha al-amiru bi tabuli wal bunut wa uhbati al-ain sarki sai ya waye gari da ainihin dundufa jam'u tabl abu mai kama da mandiri wal bunut da tutoci jam'u band wa uhbati al da kuma shiri irin na idi sarki yayi hawa khalifa shi ma yayi hawa fa qala al-qadi sai aka ce da shi alqadin nan wanda muka yi maganar sa Muhammad ibn al-Hubuli rahimahullah sai aka ce da shi ukhruj sai ce la akhruj ni ba zan fito ba wala usalli ba zan zo ma mutane sallah ba dan ni ban ga wata ba kuma a hasali ina azumi fa amara al-amir rajulan khatab sai shi sarki ya umurci wani ya ce kai yi mana khutba wa kataba bima jara ila al-mansur sarki sai ya rubuta ma khalifa al-mansur yace ga abin da ya faru ai wannan malamin nazo ga yadda muka yi ga yadda muka yi yayi kema daga yayi kunnan uwar shego yace ba zai salla ba ya rubuta ma khalifa shi sarki fa talaba al-qadi ilai sai fa tuliba al-qadi ilai sai aka nemi alkali shi malam kenan ya zo wurin khalifa manzo aka ce ka zo khalifa na neman ka fa ofbir sai aka halatto da shi aka gabato da shi fa la sai sarki ya ce da shi sanatsal zare takobi daga cikin kube ko kuma ka zare baka daga cikin kwari wa afuwank in kai haka zan maka afuwa ka fidda takobi na daga cikin kwari ko kuma ka zare shine annasul ko Nisa, ko kuma ka zare ainihin kwari daga cikin baka in kai wannan to shikenan na maka afuwa famtana yace ani ba zan yi ba saboda eh, wannan abu alama ce ta kaskanci su a lokacin su in kai wannan ana fahimta fa'amar sai khalifa ya umarni fa'ul da shams sai aka rataye malamin nan a cikin rana ila an mat har sai da ya rasu wa kana yastaghisul absha ya kasance yana ta neman agaji a bashi ruwa zai sha falam yusqa bai ba shayar da shi ruwan ba summa salabuhu ala khashaba sannan suka tsire shi a jikin katako fala'natullahi ala zalimin la'anar Allah ta tabbata akan azzalimai kaga abin da zamu karanta a cikin nan abubuwa ne guda biyu na farko su magabata sukan yadda su su salwanta domin baya ta gyaru kar ku manta mun karanto tarihin imamu ahmad da ku wani lokaci a baya anan rahmatullahi alai aka dinga dukansa aka dinga dukansa aka ce khalifa da kansa ya fito ya ce kai ka ce alqur'anu makhluq qur'ani halitta ce ba maganar Allah ba ka faɗi wannan amma ka afuwa ya ce a a lokacin da ya zo ya koma cikin dangi da 'yan uwa bula da shi ta fashe sai da ya kasance na yoyon fitsari saboda wannan sai aka tambaye shi ya imam kalima ce kankanuwa sassauka dan me baka faɗe ta baka huta sai ce a ai saboda ina da magoya baya idan na faɗi wannan kalima waɗanda za su fitinu da ni suna da yawa gara ni in salwanta su su zauna lafiya haka Usman ibn Affan radiyallahu anhu lokacin da aka yi wa gidansa kawanya aka zo da makamai za a kashe shi duk wanda ya ɗauko zai kawo masa gudunmawa ya ce koma in ka nemi Allah ka koma in kana son manzon Allah su sallam ka koma ba ni da ka ni Usmanu dan Affan radiyallahu an yace na gwammace ni a kashe ni da jinin mutum musulmi guda ɗaya salwanta saboda ni kuma haka aka yi to muna da wannan tunani a yau ana fahimta malamai to ka gare abin da malai malami ne babba haka aka yi asaran shi aka tsire shi ba nan komai ba saboda yana tsoron kar mutane su fitinu da irin waɗannan abubuwa to mu yanzu ka duba ka ga irin waɗannan abubuwa da suke faruwa malam a wannan ƙasa Allah kaɗai subhanahu ta'ala ya san iya adadin wani statistics da aka fitar da shi watanni biyu da suka wuce a Kaduna an kashe over 60 mutane sama da mutum 60 an kuma kama mutum sama da dubu da kusan ɗari biyar kuma waɗanda suke al'amuran nan suna nan wasu makila a cikin gari suke saboda dai wasu dalilai nasu a kakkashe wanda za a kashe wanda bai ji ba bai gani ba shi wanda ya kashe bai san dalilin da ya sa ya kashe ba shi wanda aka kashe ba zai iya cewa ga zunubin da ya kashe shi ba to malam ta ina ne kasa za ta zauna lafiya ko dabbobi ne ake kisan su haka to ba za a zauna lafiya ba bare jini wanda hadisi ya tabbata cewa gushewar duniya ka'aba ma ta bi duniyar ta gushe ya fi soyuwa da sauƙi a wurin Allah subhanahu a kan zubar da jinin mutum mumini guda ɗaya kaga ko kowannen mu na so ya je ka'aba ko dai ziyara don umra ko kuma don hajji misali to amma ta gushe zanto babu ta ya fi soyuwa a wurin Allah da a zubar da jinin mutum musulmi guda ɗaya to dole ne tunaninmu yan uwa ya canza abin da yake ɗawainiya da mu yasa muke cikin wahalhalu kullum na faɗa abubuwa ne ba su ce guda uku son zuciya bakar hasada sai kuma kyashi ni ban son ka kai baka sona ana fahimta in na ga ci gaba zai same ka zan bi in doɗe in hana menene zafi in kasancewa abin da Allah ya rubuta maka naka ne to menene daga giyojin wuya ana fahimta ya ƙulu iqbal wani daga cikin mawaƙan musulunci yana cewa laisa yadunul khawfu minhu abada shi jajirtaccen mutum tsoro bai kusantansa har abada laisa yakhsha ahadan ghayra Allah baya tsoron wani koma bayan Allah subhanahu ta'ala lahnuhu fil qalbi naran ash'ala wato aqidarsa wata wuta ce wacce yake an hura ta a cikin zuciyarsa min quyudiz zauji khala wal daga cikin maruruka irin na mata da ɗa ya rabu da su ya yadda ya rasa rayuwarsa ba maganan mata yake ba ba maganan 'ya'yansa yake ba ana fahimta irin mawqifi irin na shambala radiyallahu an ghasilul mala'ika sahabin da mala'iku suka wanke shi radiyallahu an ya zo an kai shi yau yana tarayya da iyalinsa sai ya ji an yi kuwa aka ce aljihad aljihad a fito a fito bai yi wanka ba ya rabu da ita ya je kuma aka kashe shi sai mala'iku suka manke sa na ce a tambaye ta menene ya yi haka har ya samu irin wannan martaba da matsayi ci ai ga halin da ake ci ga halin da ake ci kaga shi ba ta mata yake ba ba ta yake ba ana fahimta mu'ridu amma si wallahi al-ahad ya kau da kansa daga duk wani abu koma bayan Allah kadaitacce subhanahu wa ta'ala ya ba sikina yana iza wuka fi halqil walad a makoshin yaro wato yana iya rabuwa da yaransa akan dai duk abin da yake Allah ne aka ce za a yi ko kuma aikin Allah subhanahu ta'ala sabanin ni da kai yau yau kana wahala ba ka iko ba ka Abuja ba ka gabas ba yamma kana ta tara wa magada kuɗi wani sai ka ga kuɗin sun kai kuɗi babu makaranta da ya taɓa ginawa a tarihin rayuwarsa bai taɓa gina masallaci ba bai gina masauka inda za a saukar da masu musulunta ba kai hatta rijiya irin wannan ta burtsatse wacce za a ce ya gina al'umma sun karu bai taɓa yi ba a duniya amma ya tara kuɗi kuɗi sun kai kuɗi yana tara wa ainihin 'ya'ya ƙarshe sai ga makiyansa su ne suka zo suka samu gajiyan wannan dukiya shi kuma ya tafi gaba saboda abinda ka tara wannan na wani ne abinda ka ba da wannan shine naka amma da yawa mu ba mu san wannan karatun ba ana fahimta a gina mansion a nan a gina mansion a cin ka manya-manyan gidaje a gina plaza a gina complex manyan kaji an ce akwai shaguna dubu kaza dubu da ɗari kaza ana ta tara ma ainihin abin da magada to a ƙarshe kuma sai ga makiya su za su zo wanda ba ko gaisuwa ba ta haɗa ku ƙarshe sai shi ne zai ci dukiya kai ba ga Allah ba ba ga tsuntsu da ake cewa ba ga tarko ba Allah ya raba mu da irin wannan ƙarshe Na haka dole ne jama'a mu kiyaye mu nemi yardan Allah subhanahu ta'ala mu gyara ayyukanmu akwai wata da ta gina gida shekarunta ya kai ya ja ita da mijinta gida ne fa sai ka ganshi sai ka shi kamar da dan dawo ke cewa gini kamar ginin kasar turai sai ce malam ka zo kai mana addu'a na je na ga gida sai jiki na ya mutu menene kashe mani jiki na ga duk abin da ka sani a gidan nan ba wani abu a kasan nan daga waje ki sai ta bani tausayi ita da mijin ita ta kare amma kuma ana tattalin duniya ana fahimta haka muka yi da wani dattijo shi ma shekara saba'in ya sa yan riga an sa jins an yi zanzaro ce kai yana da wadata sosai na ce ranka ya daɗe kayan kyan sosai in bacin shekaru sun jace suka ja ina suka tafi ina ina suka je am just 70 shekaru na kacal saba'in to malam in kawai waya irin ka nawa ne suna cikin ƙasa suna can suna accounting kai kana nan ka yi scaling Allah ya taimake ka tsallaka wai kana gama you are just 70 kawai kaccel shekarun ka to jama'a bi Allah subhanahu wata'ala wa hada sha'ir ga wani mawakin musuluncin nan walidul a'zami yanshudu fi aghanil ma'araka yana rerawa a cikin waƙoƙin yaƙi yana ce mahama ta mafa lainun al'aswad bi yadda daren mu bakin dare ya hau mahama stabadda zalimu sayyid duk yadda azzalimin shugaba ya yi gurguzu ya kashe wanda zai kashe mahama ital akzamu wal a'budu duk yadda ainihin bebaye da bayi suka yi ƙetara iyaka suka yi zalunci walawahu bil qaidi aw haddadu wato suka ɗaure mu da maruruka ko suka yi mana gargaɗi an nusratul islami hal naq'udu shin daga taimakon musulunci mu za mu yadda mu zauna kalla a'a sanabqa nanshudu da'ima za mu wanzu har abada muna rera musulunci a bakinmu bi fajrihi da alfijirin shi musuluncin labudda an ya'ti al dole ne gobe insha Allah sai ya zo musulunci ya samu ɗaukakuwa akhar wani yana cewa nahnu usbatul ilahi mu ne tawagar Allah subhanahu wa ta'ala dinuhu lana watan addinin sa gare mu gida ne nahnu jundu mustafahu mu ne rundunar zababbansa annabi sallallahu alaihi wa sallam nastakhiffu bil mihan muna daukan sakainan kashi da jarabce jarabce al mihan jam'u mihna duk yadda jarabawa za ta same mu za mu yi mata ɗaukan kenan kashi ba za ta ba mu tsoro ba adda'iyatul muslim shi ne wa'azi musulmi la arda ta'uddu babu ƙasa da take masa iyaka wala azabu yurhibu babu azaba da kuma take razana shi take firgita shi ta bashi tsoro ana fahimta karatunmu na jim kaɗan da muka yi na ce cikin kissan malam muhammad ibn al-hubuli mun karanci abu guda biyu na farko sacrifice ba da kai abu na biyu shine wato malami dole ya tsaya ba wanda ya isa ya juya shi matukar ba da ƙur'ani zai juya ka ko da hadisi ba ana fahimta sabani yadda muke a yau mutane sun shiga rudani su ba su ma sun shiga rudanin ba idan aka samu abin da ake ce coincidence wato eh, abun da ya dace ka faɗa musu abun da suke so to ba malamin Allah sai kai gobe kuma in ka gaya musu abun da ya taɓa sai a ce ai ba ɗan iskan malami sai shi <laughs> to karka damu da wannan kai kai ka tsaya kan haƙƙin ka da Allah suta ya nuna maka inna anzalna ilayka alqur'ana bil haqq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah inna anzalna alayka alkitab بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما amma yanzu al'amari ba haka yake ba mutane wai so suke su addinin shi zai bi su ba su za su da addini ba to malami bai kamata ya zama wannan ba ana fahimta in kuma suka matsa sai sun juya ka to ka ajiye musu kayan su kawai ka ce kenan. ba ni da lokaci ku je ku nemi wani amma ka tsaya faith ba wanda ya isa ya juya ka in ba da qur'ani ba ko hadisi mana ce innahu an na hajar shi mai wa'azi yana yin aiki duk inda ya hijira duk kuma inda aka kore shi wala ya shaƙo turaba baya sau ko ya ƙaunaci ƙasa ce ya zauna shi ba zai motsa ba wala ya zai ƙodim na ba baya ƙuntatuwa ƙarƙashin iyaka a wanda turawan mulkin mallaka suka dimautar da mutane zairahum suka ɗumautar da wani annaha hududuhum cewa nan ne iyakanku misali kaga da can lokacin kakanni da kakanni ba wani wuri da za a ce ai wannan shine iyakan kaza da kaza Tura mulkin mallaka su ne suka zo suka yi misali suka ce ai nan ita ce sunanta Nijar ga iyakarsu na ita ce Najeriya ga iyaka nan Chadi ga iyaka nan Kamaru ga iyaka ba za ka iya tsallakawa ƙasar Chadi ba sai da ainihin passport shi ma ba zai tsallako ba sai da passport aka rarraba tsakani kuma idan ka bi ka bi ka bi jini ka bi tsatso za ka ga akwai hausawa a chadi akwai su a kamaru akwai su a nijar akwai su a kaza akwai dangantaka to amma kuma iyakoka ta raba tsakani ana fahimta to shi mai wa'azi ko mai da'awa wannan abu baya masa iyaka kuma idan ka duba yadda nake faɗa har yanzu dai mu bayi ne baƙaƙe third world yadda suke kira duniya ta uku bayi muke yanzu dala ajiya ɗari bakwai da goma ana fahimta kai a matsayinka na ɗan najeriya ko a matsayinka na ɗan ghana ba za ka iya zuwa da naira ko cd ka tafi america ka ce za ka ba sai su kama kama ka zama hukaci amma shi ɗan america karamci ne da matsayi ana fahimta ya zo nan da kudadensa da yan kuɗi kaɗan a kuma canza masa da yawa kuma ya samu matsayi saboda mu namu kudin babu kima sannan har wa yau ƙasan mu nan ba mu isa mu ce mun hana ɗan america visa ya samu tashin hankali ba me zai zo ya yi dama kuma in ma da rabo sai dai a killace shi a kai shi daji to mu kuwa za su ce za a ta barazana in fa zaɓe ya zo aka yi kaza aka yi kaza za a sa sanction za a dakatar da wasu mutane ba za a ba su visa ba sai kaga an naɗa delegate a tafi a je wai a yi roƙo a taimaka kada a yi wannan kaga yanzu bayi muke idan zaɓen nan ya zo mu ba mu isa ba mu a ce an kira mu mu tafi mu zanto masu sa ido duk wanda ka gan shi a wurin ya tafi yawo ne ya ga yadda ake demokaradiyya da samun ka da rashin ka duka ko oho amma mu suka naɗo tawaga ce an zo a sa masu sa ido ne su ga yaya zaɓe zai wakana ana fahimta ka duba dai wani abu na ƙasƙanci da ƙarewa al'amura ya ƙici ya ƙi cinyewa gwamnati ta ce za ta siyo super tokano wani jirgi ne wanda shi ya fi kallon gabansa da daddare idan kuma ana ruwa sai aka ce to da sharɗa da sharɗa jirgin nan ba za a yi amfani da shi ba sai an ba mu oda kamar kai ne yanzu in sai mota a wurinka sai ka ce da ni to ga mota amma da sharaɗin yanzu muna watan julai ko zurhajja ba za ka yi amfani da wannan jirgi ba sai a rabi'u sani can cikin disamba aka ce an yarda aka kawo jirage aka ajiye su kuma 'yan taratsi ba su daina aikinsu ba aka ce har wa yau in za a yi amfani da jiragen to lallai akwai wasu wurare wurin fa da ake wannan ta'azan aka ce ba a yarda a kai hari ba saboda gudun kar a shafi 'yan ba ruwanmu to kuma ka ce har yanzu wai mu mutane ne in ka duba abin da ya zai shafi yare ana fahimta kar ma ka ce amurka da da da da da uk ingila a cikin mu mu kanmu in ba ka fahimtar turancin ganin ka ake daƙiƙi koma baya in ma malami na ce ai ka san shi matsalan shi garbi ne bai waye ba ana fahimta to amma in ka in kana jin turancin ko da ba ko da dan kusan malam ba shi ya san malam eh malam shi ya san malam wani zai je shi dan bokon ne to ne karanta sai zai abun haye ka ji na jan shi su ma suna jan shi yana jan su suna ja to amma shi wanda ke sauraron karatu in dai bai sani ba da an ya hada larabci ce aya shikenan sai shiga turanci ce ai kaga wani ai baka gani ba shi da yake ya san boko kuma ya nuna addini ana fahimta to kaga shi ba amurke sai ya zo nan ya turance ku ana sun ɗaukaki yaransu kai kuma baka isa ka je can kai hausa ko kai yarbanci ko Igbo ba shi yasa rochas wani lokaci ina ina girma mutumin duk da ba musulmi bane wata ya tafi america ce shi shi am an ibo man so i will not waste my time wai wani speaking wani english ya ce ku nemi tafinta Ya yi ibo abin shi tara press conference yi yaren shi na ibo ce na una sabi sauran abin da kusan mai za ku ana fahimta ku nemi wanda zai muku tafinta ni yace ni yare na ne ibo so ba wani dalilin da zaka ba mu wani yare a ce wai sai na yi shi babu kuma sau da yawa in so many occasions abubuwa da yawa in ya zo ba turanci zai zai ce ba zan yi magana da turanci ba don ba yaren mu ne, bari mu yi magana da public language wanda kowa zai fahimta to amma muka duba kaga za ka ta kai da na ya faɗi mathematics bai ci english ba ina za ka wallahi za mu sake ne ko ne a muna neman english ne kaza da kaza amma baka taba bakin cikin ɗanka bai iya azkar ba bai iya karatun qur'ani ba Allah ya za a yi musibu ba za su yi mana yawa ba. ana fahimta malamai malai ci gaba cewa wa ya ta'akha ma kulli bani islam shi mai wa'azi yana yan uwantaka da dukkanin wani wanda yake musulmi ne fa in lam takun idan ma bai yi hijira ba wa kana sijin ya kasance an daure shi kana sijnihu siyaha to wannan kurkukun da aka sa shi matafiya ne wurin tafiya ne li garansa wa fikrihi da kuma tunaninsa wa iza shunik in ko aka rataye shi kana hubutul habli bihi uluwa ya kasance sakkowan igiyan nan dan ka san mutum ya rataye shi ake daga sama a sakko da shi to saukan igiyan ya kasance uluwan ɗaukaka ce yanquluhu wanda ke ciratantar da shi ila manzilin jamil zuwa ga wani gida mai kyau karimin maɗaukaki mai girma khudhu kulla dunyakum wa turku ku riki dukkanin duniyan ku ku bar fuadi zuciyata hovan entatta da wahidan kadaitatta gariban kuma mana ita tana bakuwa duk abin da za ku ɗauka na duniya ku ansa amma ku ban mana imani na ana fahimta wannan matsayi ya yi kama da matsayin suhaibun rome radiyallahu an wanda ya zo ya zo garin makka bai da komai allah subhanahu ta'ala ya ba shi arziki ya zama mai faɗa a ji ya zo zai hijira sai suka tattaru suka ce ka zo su'ulukan arafnak talaka ne ba ka da komai muka sanka ka zo garin makka ba a sanka ba aka sanka ka da dukiya ka samu in ka zo ba a masan ka zo ba in ka faɗa ba mai saurare ya to ka zama alfa and omega kana sawa ka hana don haka ba za mu yadda ka fita da dukiyar mu zuwa garin madina ba sai ke jama'a ku saurara kun san duk garin makka ba wanda ya kai ni iya sassaƙa mashi da kibiya kun san ba wanda ya kai ni iya harbi daga nesa to in dukiya ce kuke ihu a kanta ga dukiyar ku na amma imani na ko ban da hijira da shi don haka sai ba su duk abin da ya tara garin maka ya fita ko kwandala bai fita da ita ba gabanin ya je aya ta sauka anan sallam yake cewa rabi halbai au aba yahya kasuwanci da kai tsakaninka da allah ya yi riba shine aya ta sauka wa minan nasi mai yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad ana fahimta to dan haka abin nan yace ku ban mani raina fa inni a'zamukum daula ni na fi ku girman ƙasa wa in khiltumuni ko da kun yi harsashe na dinnan faridan korarre ne ah, saliban wato kamamme to ni dai na fi ku matsayi albaraka fi sa'i wal haraka albarka tana cikin tafiya da kuma motsi kaga aiko sha tana cewa zama wuri daya bai daɗa komai ba don haka albarka na cikin nema da kuma motsi saboda masu yi magana cikin fil haraka baraka a cikin motsi akwai albarka amma ka killace kanka wuri daya ka ƙi yunƙuri da motsawa to wannan baya haifar mu da mutum ɗa mai idansu shi yasa masu iya magana suke cewa idan dama ta ƙi to sai a koma hagu ko kuma idan hagu ta ƙi to sai a koma dama malaki bin ragmi min duk da kiyaye kiyaye ala a akan tunani wa manhaji jama'atu tabligh da kuma manhaja na jama'atu tabligh shi malam ya tafi tare da su amma mu ba mu tare illa annana nuqirru malaki sai dai mu muna tabbatarwa bi annaha awfaru jama'atil islamiyyati habba su ne suka fi yawa daga cikin jama'ar musulmi ga wani rabo min uluwil himma a cikin ɗaukakuwar himma fil harakati wasi'a a cikin haraka faffada adda'u wanda yake dawwamamma walahum fi dhalik ga jama'atu tabligh in ji malam a cikin haka suna da injazat wato suna da abubuwa da suka haifar ra'i'a kyawawa asmarat wacce ta haifar da islama kathirin minal mushrikin musuluncin da yawa daga cikin mushrikai wa hidayati alkathiri min alfasiqin da kuma shiryar da da yawa wa hidayata kathi min alfasiqin da kuma shiryar da da yawa daga cikin fasiqai. wa tabliga dinillah da kuma isar da addinin Allah ta'ala fi afaqil ma'mura a cikin sasanni na mutane inda suke rayuwa haka man shahida majalisar lahu wanda ya taba halartar wani majalisi nasu ya hakaito kala ya ce jalasna yauman fil masjidi litta'aruf wata rana mun zauna a wani masallaci domin sanayya musan juna introduction فقال شيخ وقور يعرف نفسه سي سيواني دتيجو مي كويتشي سيفا ينا قرين قباتا دكنسا وقد جاوز السبعين من عمري يا كيتا لشيكارو السبعين دكتكيرا سي تي اسم الحاج وحيد الدين ميدا تيجو نن سنانا الحاج وحيد الدين عمل في التجاره ina yin aiki a cikin kasuwanci wa umuril an tis'u sanawat amma shekaru na yanzu shekaru tara ya shekara saba'in amma da ya tashi gabatar da kan sai ce suna na hajj wahiduddin ni kuma ina kasuwanci amma kasuwancin da nake yi yanzu shekara ta tara kadan a cikin rayuwata kaga a cikin saba'in saura nawa kenan saura sittin da ɗaya fastagrabna sai muka yi mamaki muka bakunci magana a ya mun ganka duk gashin ka babu inda kake da baki kuma kowa ya ganka dattijo ne ba yaro ba amma ka ce mana shekarunka tara me wanda yake nufi da wannan magana wa qulna fi dahsha sai muka faɗa cikin dimuwa tis an sanawat ko tis o sanawat shekarunka tara kacal qala na'am sai ce eh shekaru na tara la'annani ahsabu umri min tarihi dukhuli fi hadhihi da'wa domin ni ina kidayan shekaru na ne a lokacin da na shiga wannan da'awa ba shekarun ta ba ma'ana fara da a wannan wurin bin ƙauyuka da mutane da aka yi da ni yau shekaru tara don haka suna ne nake kallo shekaru na ba shekaru 61 ba malamai kuna fahimta amma ƙabla zalik amma gabanin haka fa inni atabiru umri da'i'a kallon shekaru na rage kawai salwantattu sun salwanta wannan ta yi kama da maganar ibn al-qayyim a cikin ɗaya daga cikin littafansa rahmatullahi alai da muka karanto da ku Ya ce akwai mutumin da zaka ga ya shekara saba'in, tamanin, casa'in, in ka rairaye ka rairaye shekarun ka zo ka dunkule ba su wuce shekara goma ba saboda kwata-kwata shekarun nan bai sa su cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala ba ba shi tudu ba shi kwari ba shi gabas ba shi yamma ba shi arewa duniya ake nema amma ba shi da lokacin da zai tsaya ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala sannan yake akwai mutumin da zaka ga dududu shekarunsa ba su wuce shekaru talatin ba amma yana kama da ɗan shekara ɗari da ashirin saboda duk aikinsa abin da Allah yake so shi yake ya ribaci shekarun Allah subhanahu wata'ala kuma ya sa shekarun albarka to kaga kaso na farko suka fiya ana fahimta kaga mutum ana ta fafutukan duniya yadda nake ana ta nema ana ta nema wani zai samu duniyan amma kuma ya tara ma yara tashar holiya ba yaron da yake da tunanin ya ce Allah ya ji kanwani kamar yadda muke gani a wurare uba zai rasu ya bar dukiya sai a ce to jama'a kafin a raba gadon nan ya kamata mu yi tunanin gina wa baba wani abu na sadaka jariya a matsayinsa na wanda ya fafutuka wurin tara mana wannan dukiya mu cire misali a ce bawa ya ban miliyan hamsin in za ku jina wa 'yan uwa mu cire ko da miliyan sha biyar ne mu gina masallaci ko makaranta kai da Allah ka bar wannan magana wani cikin magana zai gaya maka wannan na taɓa ba ku labari mahaifi ya rasu ya bar miliyan goma ana bin shi miliyan hamsin sai wani daga cikin magadaci to ni abin da nake gani don mu rage ma baba nauyi ya kamata a ba da miliyan goma mu yi tunanin yaya za mu yi mu yi fafutukan nemo arba'in ko baba zai samu sassauci gaba ɗaya gida suka yi opposing suka ce aje wannan magana a kasa goman kowa ya ja abin da zai ja ka sani suka kawo ta shubha ka sani ko Allah subhanahu ta'ala ya mai da taro sisi to haka fa al'umma ake rayuwa kana ta fafutuka kullum kana ta fafutuka sai ka samu a cikin yaranka goma a cikin yaranka goma sai ba ƙaramin taimako Allah zai maka ka samu ɗaya shine mai kula kai na jin tausayin ka ba sauran guda taran sun samu duniya amma kowa ta matan shi gida yansa in ka zo ka ce kunne na ba ni da lafiya ce to shikenan ba za mu ga abin da za a insha Allah shikenan sai ka shekara haka ba zo an ga an yi abin da za a yi ba amma da zaran matan shi ta ɗaya wani abin nan zai firgita a ɗauke ta a kai ta can a yi nan ɗa bai da lafiya a yi can haka fa al'amura suke faruwa to kai in ka gane wannan kuma sai ka rasa ƙulla alaƙa tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ka samu dukiya dama ce ka samu yi kasuwanci tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala karka damu da su kai ma baka san zaka samu ba Allah in ya so zai ba su amma ka ta tunanin bari ka tara musu bari ka ba laifi bane ka tara musu ba laifi bane amma kafin ka yi wannan tunanin kai kasuwanci tsakaninka da Allah me ka gina ka gina makaranta ka gina masallaci a'a ka gina matsugunan wuri inda gajiyayyu za su abin ga suwa ka taimaka a rayuwa wannan abu ne da dole ne in yi tunaninsa kai kai tunaninsa muna raban gado a wurare daban-daban mukan ji abubuwa malam wasu abin kunne ma ba zai ɗauke su ba wani mahaifi ya rasu ya bar masallaci haka irin a cikin gida sai ya zamana ya fada gadon wani sai ya kakkawo bulo kawai da yashi da siminti wai za a yi da maketin masallaci zai mai da shi tutu ga duro to masallata fi ce ba wani matsala kan masallaci shi zai mai da shi tutu bai zurum kawai zai mai zai sa haya ya dinga neman kuɗin sa sai suka ce a to in dai ka yi haka ka rike gidan gaba ɗaya mun haƙura, amma ban mu ba ma wannan masallaci da ya gina ana fahimta na ba ku labarin wani shi ma ya zo duk inda za shi ya tafi america ya tafi germany ya tafi egypt ya tafi ina ne duk bakin likitoci goma gaba daya tattaru a magana guda daya aka ce depression shi ke damunka shi ne ciwon damuwa ko depression shi ne matsalaka sai ce ya eh, gaskiya ne likita ya yi gaskiya yake gaya ma wani aminin sun yi gaskiya to mecece ce matsalar da ta same ka yana da kadarori yana da kadarori gida ne guda ɗaya wai zai ɗauka ya siyar ya shigar da kuɗin wani wuri da matan shi ɗin uwar 'ya'yansa da 'ya'yan gaba da suka tattara suka ce baka isa ba saboda za ka takaita mana gado kai kallon ka muke Allah ya ji karai kafin ka tafi suka hatsali ma suka yi hijakin takardun suka ɗauka suka riƙe suka boye sai da ya je a fidabi aka canza masa cewa waɗancan sun salwanta sannan fa ya samu ya sai da wani abu nashi shi da ya yi gumi ya tara to malam kai ka duba wannan abu malam ina rayuwa za ta kai ne uba kai ka tara su kai ka tara dukiyar nan amma an ce baka isa ba an sa maka yan bago kamar wani mahaukaci ko taɓaɓe. to haka wani ya zo ni da shi yake ban labari yana da dukiyoyi matar duk gaba ɗaya shi ta tattara takardun duk wasu kadarori na shi ta je ta haɗa ƙasa a cikin yana da wani gini gida bq din ta haƙa rami ta mai da shi wurin ta kulle duk wani property na shi takardun gaba ɗaya na wurin kawai kallon shi ake jira ake tuntsara Shi yana nan yana nan da ya zo ga gidan sai ce kai ni da shi yake ban labari ba gidan nan yana da bukatar rushe shi gyara saboda ya tsufa ita ba ta nan ba ta ƙasa ta yi tafiya don ya ce dama kan yi kasuwanci sai sai sai na shikenan injiniya ya zo da aka rushe wuri ana kokarin tonawa saboda gidan sama za a yi sai ga takardu relevant document abubuwa wanda ke ga sunan lafiyayyu sai ce a alhaji ka manta takardun ka fa duk wasu properties kusan da muke a da hada da suna ga takardun anan mantawa ɗaya da su ko ka yi ta a ɓoye su na yi riƙe min ina zuwa da yamma na da sai mu haɗu sai ya zo ya ansa tana waje tana jin an rushe wurin ya ce min that very day ta baro inda take ta dawo rikice tashi sai da ta kai injiniyan kotu wai tana kilemin miliyan ɗari wai ya sace mata gwalagwalai da kaza da kaza ce ma alkali ka gaya ma wannan ba magana ba ce ga yadda abu yake ga yadda abu yake ga yadda abu yake to fa irin ƴaƴan da ake haihuwa kenan sai wanda Allah ya taimaka maka ba za su iya taimakon ka ba sai dai kullun tunanin su kake yaushe baba zai mutu da an kwantar da kai ka ci baya ciki shi shikenan kowa ya gama shining sa, idan ya bude takardun ana ta compilation ana ta hadawa baba na da gida a kakuri a badarawa kwaro ko kaza to yaya likita ya kake gani abu eh kai baba ba zai abin nan ba to Allah dai ciwo na tashi ne Allah Allah to amma baba dai da wahala iske ne duk an kosa ka tafi to malam kai kokari kai kasuwanci tsakaninka da Allah subhanahu Ta'ala in ma baka da kuɗi ka bada lokacinka ka kai wani abu sai ka samu tsira malam ci gaba da cewa wa kana hadha rajulu idza waqafa shi wannan dattijo da yake shekarun shi tara kawai ya kasance idan ya tsaya li yulqiya mau'izatahu yaqul in zai yi wa'azinsa yakan ce la tudayyi'u a'marakum mithli kar ku salwantar da rayuwarku irin yadda na salwantar da tawa washtaghilu ku shagaltu bid da'wati ila Allah ta'ala da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qad hadatha an sa'alna amira malaki ya faru mun tambayi shugabansu limadha tadhhabuna ila al-maqahi li da'wati an-nas me yasa kuke tafiya mashaya domin kiran mutane qala sai ce ara'aytum kuma ni labari in kana indakum maridun madha taf'aluna la idan kuna da mare lafiya ya za ku yi da shi me za ku masa ƙulna sai muka ce in kana maraduhu saqila idan cutarsa ta yi nauyi nuhdiru lahu at-tabiba fil manzil za mu je mu kira masa likita ne a cikin gida ya duba shi wa amma idza kana maraduhu khafifa idan ko ciwon sa sauƙaƙƙa ne fa innahu yadhhabu bi nafsihi ila tabib shi da kansa zai tafi wurin likita qala sai shi yace shugaban fa kadhalika alladhina lam ya'rifu tariq almasjid haka waɗanda ba su san hanyar masallaci ba maraduhum al-imani saqil su ta imani ta yi nauyi su ba za su zo masallaci ba bare a yi musu wa'azi bare a kira su bare su saurara bare su ji don haka sai mu bi su fa nahnu nazhabu ilaihim mu dinnan muna tafiya ne zuwa gare su wa sami'tu ba'd mashayikhihim yahki mawqifan ta'arrada la ni na ji daga ɗaya daga cikin malaman su, yana hakaito wani mawqifi matsaya wanda ya bi jiran ma idh kharaja lid da'wa a lokacin da ya fita da'awa fi anati khams a shagon giya fi madinatin Orubiya a wata ƙasa ko wani state wani jiha a cikin europe Wasu da farajulan musulma sai ya nufi wani mutum musulmi yi yujalisu mura'a shi musulmin a europe ɗin? a wannan state ɗin? yana zaune da wata mata wa huwa yashrabu kham yana shan giya ga matar a kusa da shi fa wa'aza sai shi ne wa'azin nan a mashaya ya yi masa wa'azi wa nasahahu ya yi masa nasiha wa zakkarahu billah ya tunatar da shi Allah subhanahu wa ta'ala hatta lana kalbo har sai da zuciyarsa ta yi laushi shi mashayin giya adama at aina idanuwansa suka yi hawaye fa aka bi zara'ihi li ya ila ilal masjid wannan mai wa'azi sai ya kama hannunsa domin ya ja shi zuwa ga masallaci wa akhadhat al mar'atu bi zara'ihi al ita kuma matan sai ta kama ɗayan hannun nasa shi ya rike dama ita ta rike hagu zai fihi tana jayayya da shi akan ba zai ja shi masallaci ba wa kanat al sai ya kasance yarin jaye ta ba'da tajaddudin shadidin min at bayan jaye jaye mai tsanani tsakankanin kungiyoyin guda biyu wa ata bihi ila al-masjid yazo da shi masallaci allamahu kayfa yatatahhar ya sanar da shi yadda zai yi tsarki wa ya yi sallah sun mataba sannan ya tuba wa hasunat taubatu tubarsa kuma ta kyautatu wa hum yajtahiduna fi ibtigari al-hiyyah kaga masu wa'azin nan jimalan suna kokari wurin kirkiran dabaru na alkhairi li jazbin nas don jan mutane ila din zuwa ga addini yanzu mu aka koma ana ma wannan kaje rugage ka gani yadda fulani suke komawa kiristoci an tura mani da wani hoton wani yaro shi bello abdullahi fulani ne cikakke ba fulata ne yaron kaciya haka aka ja shi fasto da dabara da dabara ya ja shi baban shi ya dinga bugun shi har sai da ya karya shi amma abin da yake faɗa finally a ƙarshe wai shi yanzu ya gane addinin gaskiya to da wasu abubuwa kaɗan kaɗan ka je asibitoci ka gani ka je gidajen fursuna ka gani yadda suke zuwa za a zo da sabulai wanda ya taɓa shiga prison yake ban labari ya ce naira hamsin in ka ba fursuna ji yake kamar ka bashi miliyan ɗaya to haka suke zuwa da abubuwa da abubuwa da abubuwa za a je a kai amma mu yanzu da zaran an ce a yi wannan to wanda za a fara zargi a ce kai rabu da malamin nan wata hanya ce kawai yake so ta neman kuɗi da haka sai abu ya watsi to duk sanda kai kake da kaikayi a ranka in masallaci aka ce za a gina to kar ka kawo kudin ka bayar in kana da kaikayi zo ka yi aikin da ake so in bulo ne ka siyo in kofofi ne ka kawo shikenan in baka so a ci kudin ka ba shikenan ba an huta kaga dai aikin bai tsaya ba kuma addinin ya ci gaba amma ka tsaya kana da kaikayi kai baka taimaka ba kuma kana ta kokarin nuna mutane kar su taimaka a yi aikin da musulunci ya ci gaba to ana jiya maka tsoro kar ka zame ɗaya daga cikin shedanu malai ci gaba da cewa kazalika tablighi hakan nan mai isar da da'awa alladhi arada da'awata tabibin mashhur yanda yayi nufin ya kira wani likita shahararren likita yana son ya masa wa'azi fa dafa qimatal fahs sai ya je ce ma likitan baya jin daɗi bai da lafiya ga kuɗi ina so a mani general check up wato a bincike ni gaba ɗaya alamma ja'at naubatu a lokacin da zagayen shi yazo dakala alai sai ya shigo ma likitan fata hayya at-tabibu li fahsi sai likita ya gaggara kaya don ya masa bincike kuna fahimta wannan malamai shi mai wa'azi ne likitan nan yana so ya ja likitan zuwa ga addini amma sai ya kagi dabara ya je biya kuɗi ya komai yace yana so ya gana da likita da yana so a bincike shi baya jin daɗin jikinsa da likita ya shigo fa'iza bihi yukhbiruhu annahu laysa bi marid sai ya ce da likitan ni ba mara lafiya ba ne lafiya ta kalau likita wa innama rahiba an yudhakkirahu billah abin da yasa na zo na ce ina son in ganka ka duba ni so nake in maka wa'azi in tunatar da kai Allah subhanahu ta'ala wa yansahahu fi din yayi masa nasiha a cikin addini wa raha yaf'alu dhalik ya kuma ci gaba da bayanai da kaza da kaza hatta raqqa qalbu tabib har sai da zuciyar likita ta yi laushi wata asfara bi mau'irati ya tasirantu da wa'azinsa wa arada an yarudda alaihi qimatal kash sai ya nufin ya maida masa da kuɗin da ya biya fa aba sai ya ki qa'ilan shi yace mai wa'azin hadhihi qimatu mastaghraqtuhu min waqtik wannan kimar abinda na bata ne na lokacinka kari ya isar da sabo to mutum nawa ne ke haka a cikin malamai muna fahimta don haka ana yaƙan mu ta ko'ina yanzu dai ka duba ka ga al'amarin nan da ake magana na ainihin muslim muslim ticket ni ban san ƙiyayyar ta ya zafi ba sai daga kwanakin nan ƙiyayya ta zafa ba shin ssg yanzu na federal federation uh, wane ne shi arne ne gabaninsa babu shi wanda aka kama da da feshi menene shi amma an kaji tausasan maganganu da yake yi da wani abu wani senato daga adamawa kai abin babu sauki mala wannan yana nuna mana cewa dole mu shiga taitayin mu mu gyara alakar mu tsakanin da Allah subhanahu abu ya duk yadda kake tunanin shi ya wuce tunaninka ya wuce duk inda kake tunaninsa kai hasali kungiyar kan mata ta marabci peter obi a matsayin babban bako a wani taro da suka yi kaga abu in ya zama haka ai kuwa sai dai abin da ya faru kenan Allah muke roƙo subhana ta'ala ya mana taimako da taimakonsa ya ƙarfafi addinin musulunci da ainihin taimakonsa kuma ya samu yi kyakkyawan ƙarshe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله درس